Les rives du Niger aux confins du Ténéré, frères et sœurs, nous sommes. Sabon samfarin taken Nijar kenan da aka gabatarwa Majalisar Rokokin Ƙasa bayan da kwamitin ƙwararru ya shafa shekaru hudu yana nazari domin bullo da abin da ya fi dacewa da manufofin ƙasar a matsayinta na mai cikakken 'yancin cin gashin kai tsohon ministan al'adu asumana malam isa na daga cikin mambobin wannan kwamiti da wancan takin da an kai na an kai lokacin da ake neman a bamu incin kanmu to kuma eh, koma eh, waƙe-waƙen da ma suke maganganun da suke ciki da taken shi da kan shi abubuwa ne waɗanda ba su danganta da al'adunmu na gargajiya ba ba su danganta da manuhohinmu na tattalin arziki ba na kyautata zamantakewa. bayan tafka muhawara majalisar ta kwaskware ayar doka ta farko ta kundin tsarin mulkin ƙasa wacce ke bayani kan taken nishar lokacin 'yan majalisa 149 da suka halarci zaman ne suka yi na'am da gyaran fuskar abinda ke nufin wakilan al'ummar ta nishar sun amince da sabon samfarin taken na ƙasa mai suna lonar la patrie wato mutuncin ƙasa ministan al'adu muhammad hamid ya yaba da haɗin kan da 'yan majalisa suka baiwa gwamnati a sabuwar tafiyar da ta sa gaba mun yi kwanaki a nan majalisa muna kwatanta musu eh, duka aikin da aka yi don me aka sake tsohuwa im don me aka ce wagga muka gwada musu duk mutanen da suka aiki kwararrun masana ne na university da mutanen culture abu ne aka yi aiki dogon nazari da ilimi aka yi shi kuma kun ga resultat abin da ya bada yau da suka yi vote vraiment ba fita guda da ya ce bai yarda ba kenan abin ya kara ba mu karhi ko da yake sun kada kuri'ar amincewa sabon taken na ƙasa yan adawa a ta bakin dan majalisa sumana sanda na cewa ba shine abin da ke gaban talakawan Nijar ba a yau idan aka yi la'akari da tarin matsalolin da ake fuskanta a fannoni da dama. Ko mun canja im ce ta zama daidai in ba mu halin mu ba wannan banza ne kuma mu canja ko mu na siyasa na mu, tunda in mun canja ce, amma ba mu iya mai komi in ba turawa ne sun yadda mu yi ba kenan har yanzu muna gidan jiya. a nan gaba kaɗan ne shugaban ƙasa Muhammad Bazoum zai saka hannu kan takardar da za ta soke tsohon taken La Nigerian don ƙaddamar da sabon taken da aka yi wa suna Lonar de la Patrie. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Et du Niger la fierté de l'Afrique.